idan kina ganin cewa ke saurayin ki yana son ki ba zai iya miki kaza ba ko kuma gara ne ƙarya kike yana miki ki ma sa a ranki yana miki wallahi yana miki wai ya ci aini sai ke ƙarya yake dan me cin uwarsa wallahi ƙarya yake yi yana miki ya kamata ku yi hankali idan za ku yi in ba za ku yi hankali ba ku zauna a matsiyata da ƙiƙai dabbobi wallahi gwara in je in samu kicima dan munin sa in tumbun ya kai daga nan zuwa nan wallahi tallahi ya rinka danne ni in ba ya fi min irin wannan rayuwar ba shagiya nake wa'annan rayuwar matsiyatan wa'annan samarin kuma abun bakin cikin ma wasu ku za ku ba su ci ku za ku ba su sha ku da kuɗin da za. bashi da shi zai je ya sayo wata kati da suturar da zaki samu a ita zai je ya rage dinka wata su fito suna cilin tare kai kina gefe ga kinan kin riga kin yi kwandam kin zama tsohuwar karuwa kin zama kila ki tsohuwar karuwa mai bawa samari kuɗi su ci su danne ki su ci kuɗin ki su je su kyautata wata da shi Allah ya ba ku sa'a ku je ku ƴan matan yanzu ƴan kutumar uba ba ku san ciwon kanku ba ba ku san inda yake muku ciwo a rayuwar duniya babban zaye kai asararru duk wanda kuka gani namiji kuna soyayya post post to yau an ɗaura auren Ahmad da Safiya safiya auta safiya an daura matsiyata in Allah ya da ku je ku ci gaba da bajewa mazaje na yanzu gaba da ruwan gato kuna tura musu suna ɗiba yawar abincin gidan biki yawar kabaki karshe su zo su yi muku wannan rashin mutuncin yanzu a duk duniya akwai tozartin da za a yi sama da wannan a rayu wallahi sai na kashe ka na rantse da Allah kai min wannan abin sai na kashe ka wallahi sai dai uwarka ta ni ba ma zan kula samarin ba samari na sai masu kuɗi duk an shagi yadda na ce ina so saurayi wai I love you saboda soyayya Allah ya tsine uwarka albarka daga yau ba na son ka kuɗi nake so ƙarya nake ba son ka nake ba ku je ku ta ba maza jiki ana muku wannan tinkashin ana muku fuska Allah ya isan mata gaba ɗaya asararru ne kun bata lokaci hello kana ina kana ji na gani nan zuwa kana wani ɗaki ka kama min hotel kaza ka je ina ne gani nan zuwa zaka zo gidan antina akuya yana can kun gama waya da ke yana kiran wata a titi yana cewa zan aure ki me zan yi da waccan jakar kaza kaza da shi da ita idan sun haɗu su dinka miki dariya sun mai da ke tinkiya sun mai da ke dabba to don kutumar ubanku wa'annan mazan da kuke renawa kuke kulawa kuke musu kaza kun wuce ajin auren su to su ne za su aure ku ba wa'annan tsinannin yan midiya ba matsiya ta wulakantattu asararru in Allah ya da karshen su wama a gidan prison to ba su ne masoyanku na asali ba wa'anda kuke wulakantawar ku rena musu wayo ku rena musu ke ga wata bura uba wai saurayi ne yana son ki Allah ya baki wani wanda zaki aura ki zo kina alhini ki gaya mai kina koke koke debi wallahi aure za a yi min bana san raina kaza kaza ya ce baby kwantar da hankalinki in kin yi aure babu damuwa zan rinka ina tare da ke soyayya har abadan babu wanda ya isa ya raba da ke ki zo ki aure ya ci gaba kwanan nan aka yi abin nan a social media wannan cucu din ta wacce ta sheke wannan mutumin aka zo zan zan dinka zuwa gidanki waye waye a boye zaki dinka samu na a kaza zaki idan ba da wannan tsinanniyar rayuwar ta kuwa annan yan matan yan karya gwara in ɗebi kayan caji in bugu in ta til billahi lazi wa ramani in ta kaura wa shisha wuta ina fitar da hayaki ba bule in ta kallon fim in ba gwara ita ba Allah ya tsinan da wannan yar akuyar rayuwar ta ku ta cin zarafi auta Allah ubangiji ya sanya alkhairi yau to za mu yi ne ai dole mu ce Allah ya sanya alkhairi kun ga wannan gani ga wani ne Allah ya sanya alkhairi Allah ya baku zaman lafiya ke da mutunci ku je can ubangiji Allah ya kare ki domin anything kafin kin ga idan namiji ya tashi miki dabbanci yanda ya wannan I'm so am so I'm ni ban ma san me zan ce ba Allah ne ya san kadai ba in cikin da zai guma miki a rayuwar duniya ke kuma Allah kai ya bashi damar tozarta ta duk da dai na san cewa ita auta ta girmi wannan safira din kuma ganin ta dan jiki ne da ita kyamulo ce amma ta girmi waccan samirai Allah uba safira ta safira take kowa ya ni wannan tsinannin sunan ku je ku saka suna kanda ko libabatu ku zo Allah ubangiji ya ba ku saban lafiya ku kuma mata a ci gaba da doɗewar basira da dabbanci ana muku wannan tumakancin da cin kashi ni dama yau ba mu midiya zan shiga ba data ta zan kashe gwara in bugu in manka in tayi marisa ina shan hayaki ya fi min wannan jack kai ni ba da ake ba in cikin ɗa namiji ne ya kashe ni ya yi min wannan dabbancin ko tumakancin gwara a ce shaye-shaye ne ya kashe ni kawai Ai tallahi la ilaha illa huwa ko idan zan yi bacci Allah ka kaman abin da nake nema na tsani cin amana na tsani cin amana na tsani azzalimi ba na son cin amana da kike gani wallahi da na san ke da na san zan zo midiya ga wannan cin amana ko da aka yi wannan safira ban san ta ba ban na san ki ki na san ki ban san ki ba ni da haɗi da ke wallahi amma kin ga kin an yi cin amana an yi zalunci zuciya ta yana Allah ya isa tsakani na da wanda Allah ya tsine muku albarka gaba duk saurayin da ya kuma cewa yana tsona wallahi sai na zuba mai guba na rantse ta Allah yana tudurun guwarsa wallahi musu ya mu a.